yau lahadi sha biyu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da tara ga watan septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarin albattar fi tasaddi li saharatul ashrar na babban malami a shekh wahidu abdulsalam bali hafizahullahu muna karkashin babin da malamin ya buga alamar tambaya akan cewa hal yajuzu ta'allumu sihiri shin ko ya halatta a koyi tsafi ko sihiri ko dabo ko bori ko bokanci to malam da ya kawo daga manya-manyan malamai kamar su al'imamu ibn hajar al asalani cewa a ƙashin gaskiya dai kam Allah ya ishara a cikin alƙur'ani cewa koyo ko koyar da sihiri fituna ce kafirci ce don haka a ƙarshen gaskiya dai bai halatta ba sannan muka ji babban malami ibnu kudama ya tabbatar da cewa ba a samu saɓani ba a tsakanin malaman musulunci cewa koyo da koyar da sihiri haramun ne sa'an nan ibn qudama ce malaman hanabila sun ce ai duk mutumin da ya je yana ainihin wato koyon tsafi to ya kafirta haka in ya zo yana aikata shi ya ƙudurci haramun ne ko bai ƙudurci haramun ba ya ainihin kafirta yanke sai kuma malam ya kawo mana zillatu alimi wato zamiyar wani babban malami kamar yadda malaman tarihi suka nuna cewa wata ran al'imamu abu hanifa allah ya gafarta mishi ya zo wucewa sai ga yaro karami yana wasa da kwatami imamu abu hanifa ya ce yaro ka yi a hankali kaka canza mawa rigar ka kwata yaro ya ce ai dan na canza mawa riga ta kwata wannan ba matsala ba ce kai ne za a ce ka yi a hankali domin zamewar malami ita ce zamewa in ka samu malami ya zame kafan malami ta zame da wahala zamewan nan ta tsaya a kai shi sai ya zame ya zamar da wasu wannan malami al abu abdullahi razi kamar yadda muka bayani muka ɗan fara karanta dalilan da ya fara kafawa akan cewa shi yana ganin koyon sihiri ko tsafi ko dabo ko rufa ido ko bokanci ko bori ya ce ba mugun abu ba ne ba kuma haramun ne har ma yi da cewa ƙwararrun malamai sun tabbata akan haka to shi yasa in baka ƙware da gane maganganun malamai ba sai ka je kai bankaura yanzu razi yana maganan malaman su na ilmul kalam babu shakka malaman ilmul kalam za su iya haduwa akan wannan bankaura amma muhaqqiquna waɗanda suka cancanci a ce musu ƙwararrun malamai babu wani malami ƙwaya ɗaya ma da ya marawa razi baya balle a ce wai har sun haɗu akan haka domin raddi suka rinka wa asalin ma dalilan da suka kawo aka faɗi irin wannan shine ilimin falsafa da sauransu shi shine razi ta kawo dalilai na daga cikin dalilan shi cewa ai shi duk inda aka ce ilimi to ilimi abu ne mai daraja yace kuma ai Allah ya ce shin wanda ke da ilimi da wanda bai da ilimi ɗaya ne to da wannan aya sai razi yake nuna cewa ai wanda ya samu ilimin sihiri ai da ya samu ilimi ya ɗauri wanda babu shi don haka yana da ɗaukaka kenan sai ce kuma inda a ce ma shi sihiri ba a koyan shi ai ba a iya bambance tsakanin shi sihiri din da ainihin mu'jiza yace to duk ilimin da zai kai ka ka iya tabbatar da mu'jizar annabawa gaskiya ce to wannan ilimin wajibi ne to in ko har ya tabbata wannan ilimi ba a iya tabbatar da mu'jizar annabawa sai da shi to ashe koyan ainihin wato sihiri ya ainihin zama wajibi yace to abin da ya zama wajibi ta ya za a yi a ce ya zama haramun balle a ce ya zama mummunan abu wannan ita ce talhisi ko takaitacciyar ma'anar abin da razi ya faɗi mun karanta a jiya a yau malam ya ce rabi'an malami na hudu daga cikin jeren giyar malaman da za a kawo akan amsa waccan tambayar shin ya halatta akwai sihiri shine al-imam Hafizu hafiz ibn kafirin dan wallahi san in ce daga daga har makiya sai sun koma makarantar ibn taymiya balle masoya ko a koma wurin ibn taymiya shi kanshi oga kwata kwata kenan ko kuma a koma wurin manyan almajiran shi to ya danganci fannin da matsalar ta kama su al'imamu ibnu kafirin ne na daga cikin almajiran ibn taymiya al'imamu zahabi manya-manyan almajiran shi irin su al'imamu ibn mizzi da ainihin su muhammad bin abdulhadi da sauransu wannan makaranta ita ce kadai makarantar da aka samu ta raya tsantsar ilimin da manzo Allah ya zo da shi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da karewar sahabbai da tabi'ai haka duniyar ilimi ta zauna shiru ilmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi galibi sai suka mutu sai dai nadira ka samu wannan malami ya dan san kaza wannan ya dan san kaza wancan ya dan san kaza sai an yi taron dangi tukuna za a iya tayar da fanni guda da ibn taymiya ya zo gaba ɗaya shi sai kafa gwamnati ta ilimi ibn taymiya shi kanshi sai da ya zan ya kware a duk wani fanni da ake neman a samu kwarewa na fannin ilimin addini ko rayuwa Allah ya gafarta mishi sai yanzu waɗannan ilmomi na ibn taymiya kasancewa shi babba a matsayin baiwar da Allah ya mishi abu ne mai wahala kaga kuma an iya samun wani cikin almajiran shi ya gaje shi gaba ɗaya sai Allah ya baza wannan baiwa sai ta yaɗu cikin almajiran shi wannan ya kware a fannin tafsiri da tarihi irin sa al-Imam Ibn Kathir wannan ya kware akan lugal arabiya da ainihin hadisi shine al-Imam Az-Zahabi wannan ya kware akan fiqh al-Muqaran Ibn Abdul Hadi aqida da makamantan su ga sunan Allah ya zuba albarka a cikin wannan makaranta Allah kuma ya sa aka ki jinin su a zamanin su idan Allah shi ke aikata abin da yake haka annabi Zakariya haka annabi Yahaya dan shi aka kama su aka yanka su saboda kiyayya an ki an ki jinin su balle a amfana da abin da suka zo da shi to waɗannan bayan Allah aka ki jinin su sai bayan shekara ɗari biyu da ƙarewar su tukuna sannan aka dawo aka gana waɗannan fa ba a taɓa samun irin su ba tun bayan gushewar sahabbai da tabi'ai sannan aka zo aka kakkaɓo abubuwan da suka rubuta kuma aka yi ta gyarawa aka yi ta gyarawa har shi ne zuwan ainihin wato ɗaya daga cikin sarakunan saudi arabia kakan su fahad aka zo aka ce duk fatayoyin nan na ibnu taymiya a kakkaɓe su aka zo aka kakkaɓe su aka rubuta fatawa mujalladi 37 ta ibnu taymiya shi kaɗai. tambayoyi da ake mishi ala ta malam ina hukuncin cin tsuntsu kaza ina hukuncin shan alewa ina hukuncin sahula ina hukuncin kaza duk abin da ya shafi addini da rayuwa da ilimi kowane iri sai da ibnu taymiya tattara mujalladi 37 duk da rasa. jama'a mun gane wannan da kyau ko eh shi yasa rayar da salafiyanci jama'a ba karamin aiki bane tashi za a yi karatu zunzurutun karatu kuma a sa tsoron Allah a karatu ba za ka karatu ne dan aje ka malami dan ka kinki manadi dan ka kawo wani mayani ka yafa a a karatu a raya addinin da annabawa suka zo da shi kai shine ma'anar Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shine yace qala al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn kathir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa kalamin razi nazarin min wajohin a ƙashin gaskiya maganar razi to akwai abin dubai a cikinta ta fuskoki da dama a haduha ɗaya daga cikin fuskokin ƙauluhu maganar da razi yace ce al'ilmu bi sihri laysa bi qabihin koyon sihiri ai ba mummunan abu bane in ana bihi laysa bi qabihin akalan idan a hankalce wannan magana yana nufin a hankalce koyon sihiri ba mugun abu bane fa mukhalifuhu min al-mu'tazilati to waɗanda suka saba mushi daga cikin gangariyar mu'tazilawa su da kansu da ke magana da hankali da ka su ma sun yadda da wannan magana ba za su yadda da ita ba wa in ana bihi laysa bi qabihin shar'an in kuwa a shar'ance kaga yanzu an yi mai kura ta ci kura kenan idan falsafa yake fama da ita to mu'tazilawa su ne suka ainihin wato tarbi falsafa suka jawo su cikin musulunci to ga mu'tazila ma ba za su yarda da waccan maganar in ku a shar'ance ne to dama wannan shari'a kuma su ibnu kasirin su za su bayyana ta sai ce fa fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya mai girma da Allah yake wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana miyagun malamai suna bin abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin sulaimana shaidanu suna karantawa suna cewa sulaimana matsafi ne to ni malaman malamai suna ta bi suna cewa Sulaiman ya yi tsafi ya jama'ar musulmi ana fassara galibi ana bayani wannan aya miyagun malaman yahudawa su ne suke faɗan haka amma ina son kusan cewa har da masu naɗi da carbi daga cikin waɗanda suke cewa malaman musulunci ne suna danganta tsafi da annabi Sulaiman za a ga mutum ya wani hatimi na tsafi sai ce hatimin annabi Sulaiman in aka karanta shi za a tashi tsaye in aka karanta shi za a ji ana girgiji in aka karanta shi za a yi fuka-fukai a tashi duk wannan tsafe-tsafe ne ake danganta annabi Sulaiman to duk wanda ya danganta wani hatimi ya ce wannan hatimin Sulaiman ne wannan mutumin ya zama arni domin kana cewa ne wannan hatimin na tsafi annabi Sulaiman ya yi tsafi da shi mas'ala ce ta faru da annabi Sulaiman Allah ya bashi sarauta ya bashi ilimi ya bashi dukiya ya bashi mallakar komai Allah shi ke aikata abin da ya so jama'a shi waɗannan shaiɗanu wasu sakan yi laifi sai a sa su gwale gwale wasu a sa su tsallan kwaɗo wasu a sa su wahalhalu annabi Sulaiman ya kwanta ya mutu ba su ma san ya mutu ba kamar da Ƙur'ani ya ce sai da ainihin gara ta zo ta rarake kwagirin da yake tsaye na jingina da shi ya faɗi sannan suka gane sai suka ce su ko tun da Suleiman ya wahalar da su sai sun mai sharri a duniya kafin kowa ya gane cewa Sulemanu ya mutu sai suka yi marmaza suka rubuta littattafan tsafi manya-manya aljani ka je ka karanta littafin Ibn Taymiyyah wancan da muka yi maka hujja da shi a kwanakin baya ainihin isbatu dilala a cikin majmu'ul fatawa aljani a wuni ɗaya sai maka littafi mujallaji goma aljani ba mutum ne irin kare da kake gani da za a ce ka rubuta shafi guda kane kana abubuwa yanzu nan watsa watsa watsa nan da nan zai watsa maka yanzu yanzu suka yi manya manyan littafai akan tsafi sai suka daga gadon sarautar suleiman sai suka zuba sai suka yi kururuwa suleiman ya mutu suleiman ya mutu to shi kenan bayan kwana biyu ana kakkaba kayan suleiman sai aka daga karagan mulkin shi sai a ga manyan littattafan tsafi sai ka ce ashe suleiman ma ba annabi bane ashe ma tsafi da tsafi ya mallaki aljanu shi kenan sai malamai suka ta karanta wa duniya ai Suleimani ashe matsafi ne malaman yahudu kenan to wannan abu shine har ya watsu sharrin ya taho nan cikin waɗanda ake gani musulmi ne sai ga malami ya baka wani hatimi ya ce hatimin Suleimani kenan to wannan malami matsafi ne in kace mishi malami sai ka istighfari sai da yadda ake gaya mai dama a kafa hausa kenan amma sai kace mishi boka karshe kace Allah ya tsine mishi albarka ya kamata yadda ake faɗin sahabbai ake radiyallahu anhu a ce manzo Allah a ce sallallahu alaihi wasallam aka ce boka sai a ce la'anatullahi alaihi sai ane ana hada da tsinuwa kamar da sahabbai sai ane ana hada musu da addu'a Allah ya shiryar da mu to wannan shine sirrin sai aka danganta tsafi ga Sulaiman shine kaji Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaimana miyagun malamai sai suka rinka bin abin da shedanu suka danganta suke karantawa suna faɗi game da Sulaiman Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman jama'a Sulaiman bai yi tsafi ba bai kafirta ba don tsafi kafirci ne Allah ya kiyaye malam ya ce wannan ainihin ayar tabshi'un li ta'allumi sihiri tana munana koyon sihiri domin tana cewa miyagu suna bin abubuwan da shaidanu suke dangantawa da Suleiman Suleiman bai kafirta ba amma shaidanu ne suka kafirta saboda suna karantar da mutane tsafi ashe wannan aya tana nuna na karantar da tsafi ko wa fi sahihi yace a cikin ingantaccen hadisi shi yake nufi da as anan ya kamata ka rinka gane in malamai iri iri ne kowa da irin yadda yake magana yanzu ibn kasirin ne yake magana to yace wa fi sahihi ba sahih al-bukhari yake nufi ba yana nufin a cikin ingantaccen hadisi dan haka yanzu kalmar as anan sai ta zama lil ahadi sai ka gane abin ya shiga cikin kwakwalwarka kamar a ce maka mutumin nan ya zo ma'ana kai abokin magana ka san wanda ake nufi amma wanda ba abokin magana ba bai san mutumin ba kenan to sai ce a cikin ingantaccen hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ata arrafan wanda ya je wurin arraf shine dan duba wanda zai duba ice ya san matsala ka kaza ya san matsala ka kaza tun kafin ka faɗa au kahinan ko boka faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika ya kafirce abin da aka saukarwa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ka karanta littafin taisirul azizul hamid sharhu kitab tauhid da littafin sulamul wusul fi ilmin usul na alhafizul hafizul hakami hafizul hakami wannan ainihin hujjoji za su gamsar da kai dangane da cewa abinda ake nufi da ya kafirce ya kafirce wa abinda aka saukar wa annabi na alkur'ani da sunna abu na ɗaya sannan wannan kafirci sai ya lazimta mishi fita daga addinin musulunci sai shi malam suleiman a cikin tafsir sai ce ko da wasu sun ce wai kafirci ne dole kufurin wasu kuma suka ce wai ba zai kafirta ba in ya kasance ainihin bai san cewa wannan abu ba ne sai ce waɗannan abubuwa duk baki ɗaya maganganu ne ɓatattun maganganu ma'ana sahihiyar magana mutum yana ainihin zuwa wurin doka ya ainihin zama kafiri mutum yana aikata bokanci ya ainihin zama kafiri kuma ya kafirce abin da aka sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to gashi a ƙasa sai takhrijin wannan hadisi jama'a abin da ake nufi da takhriji da Hausa shine ka faɗi wanda ya rawaito hadisi in ka ka ce mana annabi ya ce innamal a'malu binniyati sai mu ce kharij. wato bayyana mana waye ya fitar to a wannan zamanin kenan a zamanin da ne sai a ce maka asnid ka mana isnadi sai ka ce wane baka wane baka amma yanzu baka da isnadi a ina ka karanta sai ka ce a ah, yana cikin abu dauda to kayi takhriji kenan sai a ce wa ma hukumuhu min sihhati aw aqsaha menene hukuncin hadisin ingantacce ne ko ko sai ka faɗi ba kuma da ka ne zaka ba dan kai da ka bashi ne ka ci shi ne ce rawahul arba'a malamai hudu suka ruwaito shi in ka ji malaman hadisi sun ce rawahul arba'a suna nufin abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja in ka ji sun ce khamsa sai ka kara da ahmad ibn hanbali in ka ji sun ce sitta sai ka cira ahmad sai ka dauko bukhari da muslim sai ka hada abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja in ka ji sun ce aljama'a wato dukkan malaman hadisi da ke fitar da hadisi da isnadin shi kenan ina fatan mun gane wal da al abubakar al a cikin kitabul musnad kenan bi asani da hasana dukkan su sun fitar da wannan hadisi da isnadoji masu nagarta kyawawa bi amma da lafazin cewa fasaddaqahu sharadi kenan wanda duk wurin boka ya gaskata boka to wannan ya kafirta warawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi bi lafzi da lafazin cewa fasa'alahu an shay'in wanda ya je wurin doka ya tambayi doka game da wani abu sai ce lam tuqbal lahu salatu 40 yawmin ba za a karba mishi sallar kwana arba'in ba ina ma'ana haka sai aka ce waɗannan hadisai kowanne yana ainihin ba da tashi ma'anar in ka je wurin boka ka tambayi boka me ya kai ka ji boka ya sharo maka za a kawo dan bunsuru za a kawo farin saki ka ji me ya kai ka zo da yan naira ɗari biyu ne sai ka ji an yi maka lissafin dubu ashirin sai ka gudu to ba za a karɓi sallar ta kwana arba'in ba dan ne dan ai dai ka tambaya ko yace fasa alahu an shari'in in ko ka riga ka gaskata ka aikata shi shikenan dama boka tuni ya kafirce kai ma ka bi shi kenan Zama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa wurin boka da tambayar boka yana nuna ka amince da boka mun fahimci wannan da kyau to in ka gaskata shi a aikace to ka kasauce kana tambayar shi shikenan sallar kwana arba'in shi yasa mas'alar mas'ala ce malaman akida kuma suka ce irin waɗannan nasoshin kana wa'azi ka basu yadda suke in ka zo kana wa'azi kawai duk wanda ya je wurin boka jama'a ya zama kafiri in aka ce malam bayani sai ce kai bawan ina ne a ƙasa hausa banza bakwai kake ku hausa bakwai baka ji abin da aka ce ba wanda ya je wurin boka ya zama kafiri in ya ce bai gane ba sai ce ya zama arni da ma guje mun fahimci wannan da kyau ko a fito mishi da abin sharhi kenan amma ka a zo daga ƙarshe kuma a ce to shi kenan babu komai babu komai a jajjara abubuwa duk da haka kake ga mutane suke shegantaka shi yasa shehu usman ya zo kan bid'a da shirka baya sassautawa sai sa ka ga duk inda zaka ga tuntuban su duk inda zaka ga tuntuban su da ya ka same su sun yi tuntube a mas'ala aqida zaka iya samu sun yi tuntube a larabci ko a hadisi ko a fiqh amma in mas'ala aqida ta zo shehu baya sassautawa saboda wannan wuri ne wanda zai daukan sassauci da dumi nasoshi ake basu aka ce duk wata aya in ka karanta ta ta taho da zafi to ka durkusa ta wuce kan wanda ba ta fada ka a tsaya a mata ta'awili daga haka ne shigantaka take billowa me yasa saboda babu abu mafi muhimmanci a wurin Allah irin tauhidi babu abu mafi muni a wurin Allah irin shirka don haka ka ga makka da ike daba ce ta shirka sai ka ga ayoyi masu zafi ne suke sauka a makka innal ladina kafaru innal ladina kafaru lallai arna lallai maguzawa babu fasauci to haka abin yake Allah ya shirya da mu wa qauluhu ibnu kafir yace maganar da ya faɗi yace wala mahzurin din nan ai koyan ainihin sihiri ba abu ne haramun ba ittafaqal muhaqqiquna ala zalika har kuma yadda a cewa malamai ƙwararru tabbatattu sun ainihin haɗu akan haka ibnu kafir yace kaifa la yakunu mahzuran to a cikin matini ko haka ne a can baya haka ne sai ce wa fi a cikin sunan to anan abin da yake nufi da sunan ibnu kafirin shine sunanin nasa'i al-imam nasai ne fitar da wannan hadisin da zamu ji da isnadi da ishi amma yace wa fi sunan a cikin sunan man uku uqdatan wanda ya wani kulli wani fasa fiha ya tofi a ciki faqad sahara haqiqa yayi tsafi yayi sihiri wannan hadisi amma da ushi ne babu hujja a cikin shi don wancan ya gabatar wanda ya gabata ya isar insha Allah sai ce wa qauluhu da yace wala mahzurin din nan ba ainihin sihiri ba abu ne haramun ba ittafaqal muhaqqiquna ala zalika qararrun malamai sun haɗu akan haka sai ibnu kasir yace kaifa la yakunu mahzuran ma ma zakarnahu min al ayati wal hadith ta yaya za a ce koyon sihiri ba haramun ba ne tare da ayoyin da muka faɗi ayar da muka faɗi da hadisi wattifaqul muhaqqiqina da kuma haɗuwar ƙwararrun malamai to anan ne ƙwararrun ƙwararrun da gaske don can ba mun ji irin abubuwan da su Imam Malik irin su Abu Hanifa irin su Wani da Wani suka faɗi ba to amma razi bai kawo ko sunan malamin kwaɗe ba sai dai ce ƙwararrun malamai sun haɗu akan babu laifi iddi'a'i kenan shi yasa al-Imam Ahmad yace mudda'il ijma' kadhib duk mutumin da yake gaggawa ai an yi ijma'i ai an yi ijma'i yace wannan makaryaci ne ijma'i abu ne mai sauki zaka iya hada malaman layin ku akan matsala ɗaya malaman layin ku ka gwada ka azo wata matsala ka gani ka ce kana son su haɗu ka gwada za ka sha wuya sai dai ka bi abu ba kai ta ba su zakka sannan a yi da azhar su haɗa kai don ka ba su zakka amma ka ce kowa ya magana saboda Allah abin da ya sani wannan ya ce haram sai wannan ya ce halal sai wancan ce makaruhi wancan sai ce ba ruwana <laughs> ha ba malam ai ijma'i yana da wahala don haka karanta littafin ibn hazm al-ihkam ka ji yace ijma'i yace sai qur'ani da hadisi ya tabbatar da magana zaka ce ijma'i dan nan ne duk musulmi in ya gani wajibi ya yadda amma yace matsala kai ka tashi ka ce an yi ijma'i an yi ijma'i yace zaka yi hada malaman garin ku in ka hada malaman garin ku malaman kasar ku za su hadu yace duka kaddara ka hada malaman kasar ku sauran malaman duniya fa indiya ba malamai saudiya ba malamai kasar sham ba malamai togo ba malamai ghana ba malamai niger ba malamai duk ka hada waɗannan duk ka ɗauka ka gama haɗa su aljanu suna da malamai ka je ka yi taro da manyan malaman aljanu ko ko su ma ba ɗaliban manzo Allah bane ba ya koyar da su karatu ba suna riwaya hadisi ne to ina manyan malaman aljanu duk ka je ka haɗu da su da zaka ce al'umma annabi sun haɗa kan kaza sai ka samu aya ta alqur'ani sai ka ce duk al'umma sun haɗa kan wannan dan duk musulmi sun haɗu da aya alqur'ani amma kai ka dubi wata mas'ala kai ta ta kauyen ku ce kace shikenan duk malamai sun haɗu saboda kai ne abin nan Allah ya kiyaye ne sai malai yake cewa da haɗuwar ƙwararrun malamai yattadi an yakuna kad nassa ala hadhihi al-mas'ala immatul ulama'i aw aktharuhum yace kuma da haɗuwar da ƙwararrun malamai suka yana hukunta cewa haƙiƙa nasi wato kad nassa ala hadhihi al-mas'ala immatul ulama'i an samu shugabanni daga cikin malamai aw aktsaruhum ko kuma mafi yawan su akan ainihin wato sun haɗu akan cewa wannan magana ainihin haramun ne aje a koyi sihiri saboda waccan aya saboda wannan hadisi sai ce wa aina nususuhum ala zalika ina nasoshin su ainihin waɗannan malamai akan haka ma'ana abin da yake cewa in an ce waɗancan ainihin muhakkiki na da shi waɗancan malami yake faɗi ina maganganun da suka faɗi wanda za mu iya gane cewa sun haɗu akan wannan matsala ba haramun ba ce wannan ita ce magana da razi yake nunawa don ita ibn kafirin yake rabbi, don haka kaga malamin ya ɗan ɗige-ɗige bayan da ya kawo kalma aksaruhum dan maganar mai tsawo ce ya fita daga waccan maganar muhakiku na malaman kwarai ya koma akan ina nasoshin waɗancan malaman da shi razi ya da'awa bayan ga ainihin nassin hadisi ga nassin aya wanda yake nuna mana ƙwararru daga cikin shugabannin malamai na musulunci ko mafi yawancinsu sun haɗa a kai to su waɗancan ina nasu nassoshin ina nasu dalilan ثم إدخاله السهر في عموم قوله ta'ala sannan razi da ya shigar da sihiri cikin maganar Allah maɗaukakin sarki yadda take gane hukunci da cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ka ce shin waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba za su yi daidai to razi ya shigar da wannan cikin eh, sihiri ko sai ce fihi nazar akwai abin dubi a cikin wannan da anna haɗu bil ayatu domin ita wannan aya inna ma dallat ala madhi alamina tana ainihin wa ako al al'ilma al wannan aya tana nuni ne kan yabo na ainihin malamai masu ilimi ilimi na shari'a ba ko na ilimi ake yabo ba in ba haka ba yanzu kasar indiya babu kasar da ta kai kasar indiya matsafa da bokaye da yan duba da yan bori sai ce kasar indiya ta fi kowace mm, duniya kenan ainihin daraja da ɗaukaka saboda malamai sun fiyawa a can to amma malaman da ke can malamai ne na ilimin shari'ar musulunci malamai ne na ilimin dokanci da tsafe-tsafe da sauransu har yanzu in ka je ka bincika duk duniya babu inda ake tsantsar shirka da bid'a irin kasar indiya da bokanci da tsafa tsafe da duk wani abu da kake ganin bokayen garin ku suna yi to kananan almajiran waɗancan ne akwai su suna nan cincirin da su a ƙasar indiya allah kiyaye wani makunta inna hawa minhu ibn kasirin yake tambayar razi kai razi ne yasa kace shi wannan sihiri yana daga cikin ilimi na shari'a sun maturaƙihi ila wujudi ta'allumihi sannan har ka hau da abin ka hau da shi sama sama har ya taka ya kai zuwa ga wajarcin ma a koye shi me yasa ka faɗi waccan magana ka ce koyon sihiri na daga cikin ilimi na shari'a har ka tattakala da abin ka hau da shi zuwa wajabci bi annahu la yahsulu al-ilmu bil mu'jiz illa bihi har ma kake cewa ba zai yi wa iya sanin mu'jizar annabawa ba sai ta hanyar sihiri yace wannan magana ba'ifun ne raunin ce bal fasid kai maganar banza ce wannan magana li'annahu a'zama ko li'anna a'zama mu'jizati rasulina alaihi salatu wassalamu hiya al-qur'anul azim yace saboda mafi girman mu'jizar manzon mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce alqur'ani mai girma allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda alqur'ani barna ba ta shigo mishi ta gaban shi ko ta bayan shi tanzilun min hakimin hamid saukarken littafi ne daga ainihin Allah wanda yake gani kuma wanda ya cancanci a gode mishi mun fahimci wannan da kyau har ka ce ba za a iya sanin mu'jiza alqur'ani ba sai in an san sihiri thumma innal ilma bi annahu mu'jizun ko la yatawaqqafu ala ilmi sihiri aslan sannan kuma har ka ce ainihin wato sani akan cewa shi alqur'ani din mu'jiza ne ba zai yi ba sai in an san asalin sihiri yace duk wannan magana barna ce ma'ana abin da razi yake nuna maka ba zai yiwu yanzu a gane mu'jiza annabawa ba sai an san sihiri don a iya bambance wannan sihiri ne wannan mu'ujiza ce to mece ce mu'jiza mafi girma ta annabi ita ce alqur'ani to yanzu razi yana cewa kenan ba za a iya gane alqur'ani mu'ujiza ba ce har sai an koyi ainihin asalin sihiri sai ce summa min al-ma'lum bid-darura to ai sanannen abu ne tabbas anna sahabata wa tabi'ina wa a'immatal muslimina wa ammatahum sahabbai da tabi'ai da limaman musulmi da musulmi gaba ɗayansu kanu ya alamun al-mu'jiz ai sun san mu'jiza wa yufarriquna bainahu wa bain ghayrihi kuma suna iya bambance tsakanin mu'jiza da abin da ba mu'jiza ba walam yakunu ya alamun sihira kuma ba su san sihiri ba ba su san sihiri ba amma kuma suna iya bambance tsakanin mu'jiza da ainihin sihiri suna iya bambance tsakanin tsafi da rufa'ido da ainihin mu'jiza da karama to yaushe ne za a ce su sahabbai gashi ba sani ba to ta yafi kai imani da al'kur'ani kenan ma'ana kun ga ma'auni kenan jama'a ma'aunin da zaka gwada shi ne sahabbai sun yadda alqur'ani mu'jiza ce eh to amma ai ba su san sihiri ba to razi yana cewa ba za a iya gane an mu'jiza annabawa sai an san sihiri don a iya bambance wannan mu'jiza ce wannan kuma ainihin wato abin nan barna ce sihiri ce sai malam ce to ai sahabbai ba su san sihirin ba ai haka limamai da su san sihirin ba musulmi ba san sihiri ba amma sun iya gane qur'ani qur'ani ne sun iya gane mu'jiza mu'jiza ce to ashe wannan yake nuna mana ba ba ne wajen gane darajar mu'jiza sai an san ainihin sihiri sai malam yace walam yakunu ya'lamuna sihira ba su kasance sun san sihiri ba wala ta'allamuhu ba su koye shi ba wala allamuhu kuma ba su koyar da shi ba wallahu a'lam Allah shi ne yake sanin daidai wannan magana ibnu kafirin kenan malam ce intaha ta kare ka duba tafsir ibnu a cikin mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar ya jama'a musulmi waɗannan irin tafafa su ne littattafan bincike fa littattafan nan irin su ibnu kafirin ibnu jaririn wane ne littattafan bincike kenan waɗannan in kana da raddul azhan wannan zaka zo ne da watan azumi ai maka tafsiri ka wuce kana da jallalai ne zaka zo a yi maka tafsiri ne ka wuce amma in matsala ta kai daga daga to sai waɗannan manyan tafsirai to ka ce a matsayinka na ɗalibin ilimi ba za ka je ka sai littafi ba sai ran da aka ce za a sa karatun shi waye zai sa maka tafsirin ibnu kafirin waye zai sa maka tafsirin ibnu jaririn waye zai sa maka tafsirin razi waye zai sa maka al-bahr al-muhit wani yin zai samu ka tafsirin kurkuri duk waɗannan tafsiro ne na bincike za ka je kana koyan karatu ne in ka kware sai ka je kana binciken ilimomi in suka kakare maka a cikin wannan in ba haka da waɗannan tafsirai manya-manyan tafsirai ne wanda aya ɗaya sai ka ga ka kwana biyu kana karatu akan tafsirin ta to kuma mutane sun saba da azumi ake sauke musu jallalaini a yanka rago a yau a ce ayi addu'a Allah ya saka da alheri sai kuma baɗi kuma a sake sauke a shifa alhamdulillah shikenan abubuwa nan da nan an wuce da an taba mutum ya ce su an sauke masa jallalaini an tafi an yi masa tafsiri amma ana maganar tsantsar kana son ka ji tafsiri wani da ya fassara kaza fassarar nan a ce ba daidai ba ce saboda kaza dan irin waɗannan tafsirai da ake na azumi ana maka tafsiri ne dama dan a a raya zuciyarka da tunanin alkur'ani amma sanin tsantsan ilimi sai ka je ka koya kuma sai ka je ka zauna a ɗaki kai bincike yanzu da dukkan mutane za ka samu an abin nan suna fassara eh, fa'iza fararata fansab sai sai in ka gama sallah ka zauna ka yi addu'a wannan fassara ɗaya ke cikin fassarori akalla guda hudu ko guda biyar sai je ɗauko wannan shikenan da ka idar da sallah ka yi zikirori ka tashi sai ce ai baka addu'a ba bayan qur'ani ya ce fa idza faragata fansab sai ya ce me fasara ta sai ce an ce in ka gama ka yi addu'a abinda aka ce kenan kai abinda ka iya karfin hali ka faɗa kenan a ina aka ce addu'a cewa kai in ka gama ka kafu ka kafi kai ne sai da malamai suka yi fassarori iri iri wai suka ce in ka gama sallah ake nufi wai suka ce in ka gama aikin hajji wai suka ce in ka gama wata ibada haka suka yi ta kawo wato yaushe za ka ɗauki guda ɗaya daga ciki ka kale akan ta don ka dogara akan jin wannan tafsiri da azumi don ka je kana karatu sai ka bi an ce magana ta farko ba daidai ba ce saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai a watse ta sai a ce ta biyu kaza kaza karshen ta za a iya waye gari duk fassarorin biyar ba daidai ba ne ya watse su sai kawo abin da yake daidai saboda da dalili ake magana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai za mu je mu mallaki irin waɗannan tafsirai insha Allah ta'ala khamisan malami na biyar kun ga dai kamar yadda muka faɗi ɗazu in te daga daga sai an koma wa ibnu taymiya ko kuma malamin shi yanzu nan za a koma wurin wani almajirin na ibnu taymiya ne sai ai fatiha akan babin ku ma'ana al-imam abu hayyan al-andalusi sahibul bahr al-muhit yace kala abu hayyan abu hayyan ya faɗi fil bahar muhit cikin littafin shi mai suna al bahar muhit teku wanda ya kewaye duniya gaba daya littafi ne mujalladi goma ne tafsirin alqur'ani ne tsiran shi a kawo a fassara maka a kawo ayoyi a kawo hadisai a kanikancin larabci a kanikancin aqida na abubuwa ne mujalladi goma tafsirin bahar muhit inda yace maka teku ne dama wanda ya kewaye duniya to shi imtihar da sun yawa ha ba ina littafi yawa littafi yayi kadan ce maka aka musulunci fassanci ne fasto ne littafin shi kenan kwaɗan ya makale a hammata bible haka alaramman kundi mai tsafi in ya makale kundin shi kenan duk wata barar duniya tana ciki da ita zai yanka mutane da ita zai kashe haka to amma addinin musulunci ne kana jin al-imamu duniyar rabi aka ce in zai yi tafiya raƙumi goma ake wa kaya in zai yi tafiya wai irin dan handbag da ake dan rike kai ka dan saka bulugul marami iziya risala shi raƙumi goma ake tsaurawa littafi saboda malam ya dan je na huta nazari <laughs> al'imamu fakar dinar razi awa malam ai da malamai da masu kudi malam sai dai a dan kwatanta na da amma ai aikin aiki ne jama'a kasala ta hau mutane kasala ta hau mutane mutane ba su son su yi karatu da daddare ake yin karatu da ranar surutu ake ajiya nemo kuɗi ka je ka nemi kuɗi ka kashe ka yi hidima ka yi kaza ka yi kaza in dare ya yi karfe takwas sai ka kwanta ka yi bacci sha biyun dare ka tashi kenan sai kuma gobe sai ka zo nan da nan ka karanta kaza ka karanta kaza duk abin da ka karanta tun da kayi bacci ka tashi kwakwalwar ka tas sai ka ji abin ya zauna a ciki to amma da rana ana ta hayaniya wannan yana nawa nawa wannan yana kaza kaza cikin cikin wannan yana kwale kwale yana har za karatu to shi yasa waɗanda suke da dabara haka suke da daddare suke karatu imamun nawa mun ji tarihin shi yace sai da shekara biyu bai kwanta ba shi ba ma wai karatun yake ba ya yayi karatun ne rubuta maka yake shi ne rubuta maka riyadu salihina yi maka sharhin sahih muslim ba shi nan mujalladi ainihin tara yi maka ainihin littafi akan fiqh mujalladi 15 ar-rawda yazo fara sharhin bukhari yace ba dan kanka gaji da karatu da mujalladi 100 zai wai kai yake tausaya amma shi akwai abin fadi to ga gani duk waɗannan mazaje ne ga shi nan waɗanda su dama sun tunta za su yi wa addinin musulunci aiki ya kamata mu san wannan harka jama'a wallahi harka ce wadda ba ta bukatar kasala saboda waɗannan sahabbai da suka je suka ɗauko amanan nan daga manzon Allah babu inda ba su kai ta ba to wannan ilimin na manzon Allah ne ake ta sharhin shi jama'a ake ta sharhin wannan ilimi yanzu littattafan ga babban malami da ya kwata ta Muhammad Nasiru al Albani littattafan da ya bari waɗanda ba a buga ba inji bai buga ba sun fi waɗanda aka buga to waɗanda aka buga kuma ga sunan birjik sun cika duniya amma waɗanda ke ƙarƙashin kanta ba a share su an abin nan ba kawai wasu yayi su shekara arba'in shekara hamsin lokacin mu ana ana ta magudanci ana bin kaulaha kowa yana la ilaha illa kaulaha ana kasa in yi kashi a cinye in yi fitsari a cinye in yi atishawa a haɗe duk abu ba sharri muke in sharri muke muna faɗi ne na fika na ɗauka ko kuma kasar na dauka ko duk wannan karami ne Allah ya ce bala wa rasuluna ladaihim yaktubuna karanta littafin malam mai gari almajirin shi ne lecturer ne a jami'ar Bayero ta biyu Ya yi tarihin kaula haka ji irin shigantakar da kakannin mu suka yi akan shi duk abin da ya sai sun cinye tabar ma ya zauna fata fata za a ita a cinye kafira saboda karama matsaloli ne suka faru mai kai ba a haife ka ba wata matsalar kai alhamdulillah Allah ya kawo kungiyar jama'atu izanatul bid'a malaman kirki malaman alheri sun tashi sun yi wa'azi an yi gyaran abubuwa sul jumla saboda haka kai an haife ka ne a cikin musulunci ka rayu a cikin musulunci to sai na umar ya ce babu wanda ya san daraja addinin musulunci sai wanda ya taɓa maguzanci can shehunan ɗariƙan nan suka baka wahala yanzu Allah ya kwace ka hannun manzon Allah shikenan billahi da ka san musulunci ya mutunta ka amma irin wannan kolo da aka sha wani har jos tun daga zariya har jos ya tafi da gudu ya tafi don ya je sadaka wani ya tsere mishi ya tafi ya je samo karama lokacin duk aka ce najeriya nan sai jos ne ake iya ɗaukan hoto a raba shi biyu hoto ɗaya sai a ɗauka sai a raba biyu haka hoto ɗaya fa kai yanzu sai kaga wannan ma meye hoto ɗaya yanzu ba sai a yi shi dubu ba to duk an daina hoton ma yanzu ne ake kai kanka mutum ma sai a kera irin ka goma mutum kai kanka sai a yi fiye da goman ka cloning ma suke amma a wancan lokacin shekaru talatin talatin da wani abu da suka wuce hoto sai a je a ɗau hoton laha sai a raba shi biyu sai a ce kun ga saboda karama rabuwa biyu yake sai yayin musu ta zuba kuɗi <laughs> to kai yanzu da Allah ya kawo ana ce maka Allah ya ce manzo Allah ya ce gata aka yi maka shine sayyidina Umar ya ce in ba ka taɓa maguzanci ba waɗannan irin abubuwan ma wasu ba za ka san darajar su ba sai a ce ga wani babban shehi ya bira yau sai kana makarkata kai ka kai amaryar ka shehi ya sa maka albarka ku ku karanta littafin malam mai gari mana babban malami ne shi a gidan kaulaha ya girma yana nan jami'ar bayar ya rubuta littafin shi ne yan ɗariƙa suka yi kururiya da makami za su kashe shi a kano aka kai matsala kotu aka je aka tattauna aka daddale aka ce ko gashi nan ya zama muku kajaga duk inda aka gagawa shi ku ne sai dai mutuwa Allah shi ne ya zo kuma ya rubuta a tufatu sunniya bi taubihi tariqati tijjaniya. yace ga tsarabar sunna tukuncin sunna game da fallasa bayani game da tsarikar tijjaniya ya zo bayani tilla tilla a nan jami'ar bayar da ya jami'ar madina wadda lokacin yahudawa ko hagu a jami'ar bayar kan ta ba da gari jama'a mun gane wannan da kyau ko ka je ka karanta ka ga irin shigantakun da suka yi kai yanzu wani abin ana faɗi sai ka ga kamar sharri ake musu shi sa kullum muke cewa wallahi tallahi duk mutumin da yawa kanshi kirarin shi dan izala ne to wallahi a shirshi da shirka in ya sake yin shirka ya tabbatar da shirka shi ba irin ta wani ba ce saboda yana cewa sunna shirka kenan dan duk abin da ya zai ce sunna ne to shi ka ga alhamdulillah shadida muke matukar tsananta wa ɗan uwanmu akan duk yadda zaka a faɗi a tashi a raya kana nan gaba akan sunna kungiya ka je ka rubuta sunan kungiya a goshinka duk ka yi laifi ba amma duk inda za a buga a tashi ka tsaya akan sunna duk inda aka ce Allah ya ce annabi ya ce ko makiyin ka ya faɗa ka ce haka abin yake sai dai wanda ya faɗa bani kauna shi amma haka manzo Allah ya faɗa haka Allah ya ce jama'a mun gane wannan da kyau in ba haka ba irin sharrin da yake a ƙasar nan billahi da la ilaha illa huwa ba da aka samu waɗannan malaman alheri suka tashi suka yi kirarin sunna ba wallahi tallahi babu irin bala'in da Allah ba zai saukar a ƙasar nan ba dan babu irin shirkar da ake a duniya kakat sai da ta zan ane a ƙasar nan suka tashi su yi wa'azi da rana su yi da daddare su yi da kaza su yi da shi yasa in ka ga wani kolo ya zo yanzu ne malamin izala na suka sunna bai san wancan gogarmayar da aka yi ba sam kolo ne kolo bai san abin da aka yi wallahi bai san abin da aka yi amma wallahi waɗancan nagarin nagarin wallahi ko yanzu in kaga irin su kai ka san waɗannan har yanzu akwai sunna a jikin su saboda su sun san inda aka baro sun san inda ake yanzu sun san inda za a je wancan kwa sun ne na kan hanya kawai ya zo ne kawai bai sanya aka aka samo mota ba ya aka aka samo mai kawai shikenan ya zo ne sai aka ce to zo zo zo a rage kan hanya shikenan kaga bai san darajar motar ba amma waɗanda su suka nemo inda aka samo ƙarfen da aka yi motar aka zo aka yi mota aka fara tafiya wallahi ba sa yarda duk inda aka ce shirka wallahi za su tsaya su mutsu mutsu da ita ana cewa sunna kuma sai sun bi ta ce sa eh i zaman ka kungiyar duk da kake amma dole ka aiki da sunna duk inda aka ce sunna manzon Allah dan kungiyar ka ya faɗa ba dan kungiyar ka ba ta tabbata suna sai ta ce sunna ce sai an yi aiki da ita shi kenan kai ya haɗu kenan amma yaushe kai zai haɗu wani kenan yana sukar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya je ya fake da kungiya sai da an yi magana kuma kun je na suka kungiya kai ka ce kungiyar nan ita ce wata uwa da ta haifi kowa wanda ta tsine mai albarka zai lalace wallahi jama'a duk inda kake in ka soki sunnar manzo Allah ko a masallacin manzo Allah kake ka fita musulunci kaga kawun annabi bai ce annabi tabban laka ya muhammad al ayyam ba Allah ya fata fata da shi yace tabbata da ba. ragayya Allah a wurinka shine ka bi manzon Allah kai wa in tuti'uhu tahtadu sallallahu alaihi wa sallam shine sai ainihin wannan babban malami yace wa amma hukumu ta'allimi sihiri dangane da hukuncin koyon sihiri fama kana minhu yu'azzamu bihi ghayru Allah min al-kawakib shayatin duk irin sihirin da ya zan zai kai ga za a girmama wani wanda ba Allah ba kamar girmama taurari girmama shaidanu wa idafatu ma yuhdithuhu Allah ilaiha da kuma danganta abin da Allah yake yi sai a danganta zuwa ga taurarin nan da shaidanun nan a ce tauraruwa kaza ta yi ruwa tauraruwa kaza ta saukar da bala'i in wata kaza aka yi aure watan baya kai labari in aka kulla alheri alheri nan baya kaiwa kaza kaza a rinka danganta abubuwan da Allah ne yake zuwa ga waɗannan halittu fa huwa kufrun ijma'an to wannan kafirci ne da haɗuwar malamai la yahibbu ta'allumu bi halatta a koye shi ba wala al'amalu bihi kuma bi halarta a aiki da shi ba wa kaza ma qusida bihi wa kaza ma qusida bi ta'allumihi safku nau'in sihirin da ya zama kuma an koye shi ne dan a nufi zubar da jinin mutane akwai irin wannan nau'in sihirin shi wannan nau'in sihirin wani lokacin zai zama ba abu ne za a bi ta irin waɗancan hanyoyin kai tsaye na bautar shaidanu da taurari ba a wani garin magani ne da a sa shi kenan sai jini ya tsinke ya wanke a farginta shi kenan har sai ta mutu ko kuma shi kenan haɓo ya tsinke mishi ko wani abu makamancin haka wa tafriqu bainaz zawjaini da kuma ainihin raba tsakanin ah, mazaje miji da mata wal asdiqa da abokai ko ƴan uwa ko makamantan haka sai ce to irin wannan da ainihin halatta ba wa amma idza kana la yu'lamu minhu shay'un min zalika amma in ya zama irin sihirin da ake koyo yanzu yana magana ya gama wancan nau'in yace maka wancan nau'in bai halatta ba ko kafirci ne to akwai kuma nau'in sihirin da ya zama ba irin wannan bane shine irin sihirin da zai zama kawai sihiri ne na takhyil na rufa za a zo ana dan yi mutane dan dabo da rufa ido da wayo ana dan damfara su shine yace bal milo to in ya zama sihirin ba irin wancan bane bai da alaka komai da irin wancan bal milo sai dai ta iya yiwa ya zan shi ma yana da alaka da wancan fa zahiru annahu la yahillu ta'allumuhu to a zahiri shi ma dai bai halatta a koyo shi ba domin abin da yasa yake ta yi yana da alaka da wancan shine ku duba sihirin takhim da muka ce kamar fa'ido wanda za a ce mutum ya watsar da tsakon kwami sai su zama kuɗi ai shi ma zai zama asalin shi ta hanyar ainihin aljanu ne da aka yi musu wata ibada sai zo su rinka rufe ainihin idanuwan mutane yayin da aka faɗi surkulle kaza shikenan sai mutanen su rinka ganin da an watsar da tsakon kwanin nan sai su zama kuɗi to ashe kaga shi ma a zahiri yana ɗaukar ma'anar irin wancan don haka sai ce shi ma bai halatta a koyo shi ba walal amalu bihi kuma bai halatta a aiki da shi ba dan wannan abu ne mai sauki gashi nan kana zuwa nan gidan fata baka ga suna yi suna koyar da shi wani mun ce gidan fata wai wani waje a kasar gidan fata wani kamfani ne nan da da ake tara fatun wajen shekaru talatin da suka wuce to barayi da yan damfara da yan iska suna zama wurin duk inda kaji an ce gidan fata a zariya nan ake nufi bai can wajen dostar gaba da fadan gari haka to nan za a ga sun je sun taru ana taruwa ana alhajin Allah ya kiyaye ana watsa kudi ana abubuwa shine to irin wannan zaka ga abu ne wanda yake kamar mai sauki to shi ma yana ɗaukar irin wacce ma'ana to bai halatta ainihin a koyo shi ba bai halatta a aiki shi ba wa ma kana min nau'in takhyili haka nan nau'in sihirin da ya zama na riga idani wa dajal da wanda yake na dujalanci ƙarya da damfara wa sha'abaza da ainihin wato damfarar mutane wato addajal shine ai ƙarya abin da yake ba gaskiya ba a nuna wa mutane sabanin haka wa sha'abaza da damfara fala yan da ta'allumu shi ma bai halarta ainihin a koye shi ba kun san har yan 419 din nan fa ba wai kawai babban riga ce suke sa da farkon bisa house je maka ba in ba haka ba wani ya fi su duk su wani ya fi su amma sai ka ga mutum mai kaifin basira sai ka ji an je an yi mishi 419 suna hada da ainihin nau'i na shi shine asiri ne wanda yake da alaka da damfara sai a je shi kenan ana zuwa duwayen ka sai ga kana makyarkyata ka fito da kuɗi ka basu sai ga an kwana biyu a ce an yi wa na damfara yaya aka gashi kaza kaza yaya aka gashi kaza kaza shikenan duk dabarar shi sun sun asirce shi shi yasa ya jama'a malamin nan duk in ya gama maka ba wai furgita kai yake ba dan kaka dauka ya kawo maka abubuwan shedanci na bokaye da suke yi da abubuwan matsafa ya zo nuna maka ga irin wanda asiri yake ga yadda ake karya shi to duk kaga anan ya gaya maka cuta ne da maganin to yanzu kai da kake lafiya laufa to karshe shine zai zo ya kawo maka kuma yadda zaka bi ka zauna lafiya kai suna raba ka da goro da laya ba kaɗai ce mata za a yi kai imani da Allah ba ai wannan ba tauhidi ba ne ma'ana kawai an kwace ainihin jiya da ke hannunka sai aka ce to babu wani abin sha da zaka sake sha inda dai ka ji kishi sha ruwa a gobe sai ka koma kana shan burkutunka amma aka kwace jiya aka kwace kaza sai a ce ga Miranda ga Coca Cola ga sauran of ga fan Ice ga yogurt ga menene ka ka samu an samu izalatul bid'a wa iqamatus sunan mun fahimci wannan da kyau ko eh to haka mun ce maka ka bar laya ka bar goro ka bar bori ka bar bokanci ka bar surkulla ka bar kaza sai a zo a ce maka to ga kuma hanyoyin da zaka bi zauna lafiya in ba ka dogara da Allah ta hanyar waɗannan hanyoyin da ba za ka iya zama lafiya da sharrin boka nan da musamman zamanin nan duk da ka za ka shiga tafi za ka hau kaza za ka sai kaza za ka je za ka ci abinci za ka yi kaza ga yan phone nan ga yan secret society ga yan cultism nan ya ka iya da su za ka iya gane su ne za ka iya gane su da yadda kaga 'yan kasuwa na fita kasuwanci haka su kuma suke fita domin farauta 'yan adam je a taɓa kaza a ce an yi an yi eh, shafi mulera an wani ya shafa azzakarin shi babu wanda ta shafa nonon ta babu wani ya je da kullun kudi kasuwar kai ya shafa ya babu duk irin wannan yaya za ka ka zauna lafiya to ka saba da goro da laya da kambu da abubuwa ka tashi tafiya duk ka ɗaura jikinka kamar ɗan tauri haka ce duk ka watsar da waɗannan abubuwa to menene sunna ta ka maka shine da ka maka abubuwa daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka rinka kana kula da su sai ka zauna lafiya insha Allah in ba haka ba ya zaka ga malaman sunna suna tabbo bokaye malam Bakar Goma har mutu yana cewa duk wani mai dan tauri yana yanka wuka a cikin shi in uwar shi ta haife shi dan halal ne malak ya zo ya yanka a gaban shi man me yasa ba su zo duk Najeriya yan tauri ne akwai garin da duk yan tauri ne duk wanda ya fito daga garin dan tauri ne in ba a sha ba an sha in bai sha ba an sha mai amma me yasa ba su je ba duka yake wani kato ne da in ka je harare ka za ka yi makyarkyata ba ko ɗaya ya ce in ka ka ɗan halal ba kana zuwa kana yanka a kasuwa kawai ana tafi ba ya ce shi ka zo ka yanka a gaban shi ka gani kana yanka a gaban shi za ta ci ka menene ya sa saboda ya dogara da alkur'ani da hadisan manzo Allah yana karanta alkur'ani kana yanka za ta ci ko ka yanka imani da Allah yanzu wannan ne yanka wukar tsoho gashi nan duk da yi da goro mushirki arne da guje ya zo yana yanka wuka ana zuba mishi kuɗi kace ƙarya kake yi ƙarya kake yi kai arne ne ya ce ni ɗin ka ce yi kai arne ne ba ma guje ne kai jama'a sai an muƙabalanci arna da arnantaka su ƙararrafa a ce kai arne ne ƙarya kake yi ka ce yanka dai kai ɗan halal ne ka tsaya ka karanta ko kulhu Allahu ka karanta da tsarkin zuciya yana karanta za ta ainihin farɗe mishi ciki rufa ido ne ake yi kai abin da ake so kai ka yadda da Allah ka yadda da Allah ƙarfin imani ake so ƙarfin imani ka yadda da Allah kana da shakka akan hancin nan da ke karan goshinka naka ne ko ba naka ba kana da shakka naka ne ka tabbatar naka ne ko to abin da ake so haka ka yadda alqur'ani gaskiya maganar Allah ne kuma yana aiki annabi Musa baka ga sai da aka yi jarabawa ba saboda a tabbatar da zuciyar shi Allah ya ce me a hannunka ya ce sanda ce me kake da ita ya ce kaza kaza kaza kaza ya ce jefar da ita ya jefar da ita yana jefar da ita sai ta zama sanda ya juya zai kwashe da gudu ai eh, ta zama maciji ya juya zai kwashe da gudu sai ya ce kai Musa manzanni ba sa gudu a gabana dawo wannan ashe training ake ba shi orientation ana gwada shi ne ana koya mishi saboda zai je muƙabalanci wani kasaitaccen kafiri da wasu manyan manyan bokaye da ya je gaban fir'auna ba wannan sanda ce ainihin aka gwada mu'jizar annabawa da ita a to ashe ne ake so da kai a yanzu ku sani aikin mu ne mu yi wa'azi mu faɗa wa mutane gaskiya in kuma wani yazo yana cutar mutane mu kwaci waɗannan mutanen daga cutar da yake musu ta ya tara mutane yana wasa da maciji yana kaza kace ƙarya kake yi ƙarya ne wannan wasan da kake da maciji shirka kake ko kuma haƙoran macijin ka ce duk da barbaru ne ake jama'a mutanen ƙasar wato akwai dabara kasan talauci bahaushe ya ce fatara in ta yawa takan zan iko akwai wanda in fatara ta mishi yawa sai wani tunani ya zo mishi sai je sassaƙo kaza akwai ƴaƴan kalkashi ƴaƴan kalkashi ka je ka samu ƴaƴan kalkashi suka bushe ka watsa su a bakin ka sai ka ga ƴan tsutsotsi sun fito sai mutum ya zo maka ƙarya yana sai da maganin haƙori kato kato kato kato sai kana watsa a ce haƙorin ka duk duk tsutsa ne sai kana watsa ƴaƴan kalkashi ne ka kana watsa sai ga tsutsotsi na fitowa duk waɗannan tsutsotsi idan guda 69 suna haƙorin ka kai baka taɓa jin motsin ko guda ɗaya ba sai da kai kai baka da kwakwalwa ƴaƴan kalkashi ne ana watsa su suka ji laima sai su zama tsutsa da sun zama tsutsa sai ga suna fitowa bakin ka sai a ce duk a hakorin ka suke waɗannan ala bala akwai damfara da yawa a kasashen baƙaƙen fata ka gani ko kuma kawai ka ga mutum haka siddan sai zai ce tsaya tsaya ina zuwa tsaya sai da yana zawo wani dogon zare daga cikin kunnen sai ya jawo ka gani sai ce ka gani a a a Allah ke sai ya saki zai ga koma dan fara ce kai sihiru takhil ne kai sihiru takhil ne kawai haka dan hannun shi ya taba kunnen ka kai yana ja sai ka gazare babu zaren amma idan ka ne ke nuna akwai zaren karanta qur'ani ka gani kai yanzu akwai zare inci nawa a kunnan ka baka haukace ba saboda Allah duk da za ka yi tunani da wannan ba to duk da sunan da suka ga alhamdulillah duk an yi wa'azi an tona asirin su a garuruka sai suka koma kasuwannin ƙauye waje kasuwar ƙauye ya yi ashar ya yi ashar ya zagi gwamna ya zagi sakatare ya zagi wane ne ya zagi wane ne ya zagi wane ne ce duk karamar wannan laya ƙarya yake sai ya je ya haɗa baki da 'yan sanda tukuna don ya zagi wanda yake so lafiya a ce karama ce don ya samu kuɗi duk in damfara ne na cuta ne duk in kun gansu ku je ku mukabalance su ku ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi kai macuci ne kai dan damfara ne ai wani aikin fa sai da matasa jama'a tsofaffi sun yi aziz malam abubakar kuma Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan musulmi duka Allah ya gafarta musu to matasa ko kuma yanzu sai da aiki su malam abubakar kuma sai su faɗa su faɗa su faɗa a ki to shi kenan ku sai ku zo yanzu mutum ya zo ya tsafi ya tsafi ka ce ƙarya kake yi kai boka ne ba yan jakan na gari ba ko yan jaka wane ne su zo su ɗauka a sa ka ƙaryata shi a shata fage tsakanin kai da shi a musa da fir'auna kenan amma har yaushe jama'a kuna ganin ana cutar mutane sai ci gaba da kyale su su mutanen ai ba su gane ba ne sai da kake cewa to duk wanda ya je ba shi ya ja ba a to ina ya gane da gidaje ne ai ka taimake shi yanzu yaron ka sai ga yana yawo da dauka da kayan mishi wanka ka fesa mai turare sai ka je a jiya zuciya ya ji daɗi kenan da ka bar shi haka zai zauna waɗannan da kaga ana cutar su din nan ƙayawa ne gidadawa ne suna neman taimakon ka in ka bari aka ci gaba da cutar su shikenan ka kware su ka taimaka wajen a kware su Allah ya shigar da mu to ne sai malam yake cewa to duk abin da yake da alaka da irin wannan fala da zai ta'allumu bai kamata a koye shi bale annahu min babul batil saboda yana daga kofa ce babu ne na barna mas'ala ce akan barna wa in kasada bihi allah ko da mutum yayi nufin wasa ne da shi akwai mutumin da zai sha maganin kunama ko maganin maciji sai ga yana wasa da su walla yana ainihin wargi da wasa da holewa wa tafrijan nas yana faranta wa mutane rai an khiffati san'atihi ko ala khiffati san'atihi akan wannan ainihin aiki shi da yake to irin wannan fa yukrahu to ainihin an karhanta wannan shari'a musulunci ta hana wannan jama'a mun gane wannan da kyau dangane da waccan matsalar ma da ne misali da ita shan maganin maciji shan maganin kunama wannan kan shi Usman ya tabbatar da haramcin shi a cikin littafin wasiqatul ikhwan in ka sha din in kai ma mushriki ne zai maka aiki ba amma in akwai tauhidi a cikin zuciyarka ba zai maka aiki ba saboda aiki ne na mushrikai to in kai akwai imani da Allah tare da kai ba zai yi ba akwai waɗanda da ɗan surkulla ne za su yi na ƙarya sai su ɗauki kunama ba abin da za ta yi musu yanzu inda za su yi wannan sirkullan saboda sun izalance ba za yi ba mun fahimci wannan eh ƙwarai da gaske Allah ina gaya muku aiki ne izala ta na gari duk wanda ya soki aikin izala ya zama zindiki saboda cewa suka yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna to kuma duk wanda daga cikin su kuma ya dawo yana sukar wannan title din gusar da bid'a da tsaye da sunna ya juya ya zama zindiki kuma ba a munana aikin su ba a zagin su amma wasu ne da ba su san ma'anar aikin ba sai suka dawo suna suka sunna saboda kadai ba su san mece ce manufa ba Allah ya shirya da mu intaha maganar Abu Hayyan ta kare malam yace makalan an rawa'i bayan ya dauko wannan magana daga littafin rawa'i bayan na sabo muke nan mujalladin farko shafi na 30 85 qultu ni wahidu abdussalam bali wahidu mai littafi kenan sai nace wa hadha kalamun hasanun wannan magana kyakkyawa ce jayyidun kuma magana ce mai nagarta wa huwa alladhi yanbaghi a alaihi kuma wannan magana ita ce maganar da ta kamata a ainihin kwana a kanta a dogara a kanta a tsaya a kanta fi hazal amr game da wannan matsala cewa bai halatta a koyi sihiri ba saboda sihiri kafirci ne koyon shi ta'adi ne barna ne to yayin da ka ji wannan kaga daga cikin wannan matsala ka fara jin ana magana wani abu mu'jiza wani abu karama ka dai sihiri ko ne ko to me mu'jiza me ainihin karama shi ne shine malai yace maka alfarqu bayna sihiri wal karamati wal mu'jizati wannan shine babi na ƙarshe daga cikin babukan da suka shafi matsalar aƙida kai tsaye a littafin nan ya jama'a waɗannan babuka za ku ji mu sun fi muhimmanci a wurin wurinmu don shi littafin ya kasu kashi biyu tun da littafi ne da zai magana akan yadda ake warware asiri sai ya kawo maka ƙa'idoji game da musulunci don kasan ana wayar asiri ta hanyar musulunci kuma ana ta hanyar bokanci to ta hanyar musulunci daidai ne ta hanyar bokanci kuma kafirci ne to matsalar da take faruwa shine shi boka sihiri yake yi shi kuma malami to karama ce girmamawa ce Allah ya mishi shi kuma annabi to mu'jiza ce abinda ake so a nuna maka kenan domin yana cikin sunna annabawa suna karya asiri suna korar aljanna yana cikin sunna malamai na sunna suna ainihin karya asiri suna kori aljani to bokaye suna karya asiri suna kori aljani to shine ake nuna maka in ka ga mutum wanda Allah ya mai wahayi kaga yana kora aljani ko yana karya asiri to wannan abin sunan shi mu'jiza ita kuma mu'jiza tana faruwa ne kamar yadda zaka zo ka ji ta hanyar tahaddi mutum ne zai ce Allah ya aiko ni sai a ce ƙarya kake in Allah ne ya aiko ka yi kaza mu gani yanzu nan da ya ce Allah ai kaza sai Allah ya abin to wannan sai a ce annabi to wannan abin da ya faru gare shi to mu'jiza kenan shi ko bawan Allah wanda ka ga yana bin Allah to shi bai cewa kun dai ce ni ba mutumin kirki bane to bari nuna muku to duk wanda ka ga haka to matsafi ne shi bawan Allah in aka kayyata shi bai ɗaukar wani mataki Allah ne yake ɗaukar matakin da kanshi shi ma bai san haka za ta faru ba amma imanin shi da Allah sai ya sa shi sai ya ainihin tunkari matsala kaza saboda ƙarfin imanin shi sai kuma Allah ba zai kunyata shi ba to mumini kenan wanda ku aka ga ba bin Allah yake ba aka ga yana irin waɗancan abubuwa kwatankwacin waɗanda annabawa da malaman sunna suke sai a ce to wannan ihana kenan Allah ya wulakanta shi ne to wannan sihiri ne ko da kuwa shi bai san sihirin ba shine abin da malam zaka ji ya gaya maka yace ce al-majiri al-imam al-majiri Allah ya gafarta mishi yace wal farqu bayna as wal mu'jizati wal karama bambancin da ke tsakanin sihiri da mu'jiza da karama anna sihira yakunu bi mu'anati aqwalin wa af'alin shi sihiri yana faruwa ne ta hanyar taimakon wasu zantuttuka da wasu ayyuka hatta ya timma lissahiru ma yurid hatta ya timma lissahiru ma yuridu har ya zama boka abin da yake nufin ya afku sai ya afku boka zai wasu ayyuka ne ya turara wani magani ya wasu sirkulle sannan sihiri ya yi kun ji boka kenan don haka duk wanda kaga sai ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ba bin Allah yake ba ka'idar da ake so ka gane kenan ba bin Allah yake ba yana sabon Allah sai kuma ka ga irin waɗannan abubuwan na faruwa gare shi to wannan hanyar bokanci kenan wal karamatu ita ko karama la tahtaju ila zalika ba ta bukata zuwa ga haka ba ta bukata sai an yi wasu zantutuka sai an yi wasu kulle kulle sai an yi wasu kaza sai an yi wasu kaza a bal ta ka ghaliban ittifaqan galibi ta kan faru ne kawai a ittifaqi kamar da ainihin hadisi asari ya kyautata kyakkyawan asari a cikin ainihin musnadul bazzar cewa wani sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi da ya aike shi ya tafi yana tafiya cikin daji sai ainihin zaki ya taso ne zai cinye shi sai ce za Allah ya aike ni kuma ka ta san ba za ka cinye ni shikenan sai ce to mu tafi ira kaka zakin yi magana da shi ya ce mu tafi ira kaka shikenan ya tasa shi gaba sai da ya raka shi har dab da garin da zai je sannan jiya ya tafi ya ba shi wuri to yanzu wannan sahabi ne wanda ya imani da Allah kuma asari ne kyakkyawa yana cikin musnadul bazzar yana cikin littafin alfarqu baina awliya ash-shaytan wa awliya ar-rahman na ibnu taymiya to wannan yanzu sai ka ce wannan shin ya fito da nufin haka za ta faru ya shirya ma haka ta faru to kaga wannan karama kenan ita ce ta faru ne ittifaqan abke shi ma bai san haka za ta faru ba kamar kawai sai bawan Allah sai ya ce yau din da ikon Allah za a yi ruwa sai ce ina kaga alamar ruwa ya ce na ce in Allah ya so to shi kenan sai ga hadari ya taso ganga ganga sai a ce kaga Allah ya karrama wani ya fitar da shi kunya an nemi ta shi ɗazu shi Allah ya fitar da shi kunya amma mu'jiza ita ko mu'jiza fatamtazu anil karama bitahaddi tana bambantuwa ne tsakanin ita da karama ta hanyar at-tahaddi annabi ne zai yi magana sai a karyata shi sai ya tinkare su ya mukabalance su ya ce in kun ce ƙarya ne to ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai ya ainihin faɗi wasu abubuwa masu wuyar faruwa ga sauran mutane shi wannan abu sai ya faru ainihin gare shi ina fatan mun gane wannan to gashi a ƙasa yake cewa na fatihul bari ka duba cikin fatihul bari ya ɗauko wannan magana mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da uku قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر الله يغفر تامش يتي ونقل إمام الحرمين إمام الحرمين أينه واتو أبو الجويني ابن الجويني كينا ya ɗauko al'ijima'a ala anna sihira la ya zaharu illa min fasiki sihiri baya bayyana sai ta hannun fasiki duk inda kaga mutum yana sihiri to wannan fasiki ne wa annal karamata la tazharu ala fasikin karama kuma ba ta bayyana a hannun fasiki duk inda kaga an ce karama ce ta faru da wani to ba fasiki bane bawan Allah ne jama'a mun gane wannan da kyau ko wa qala al-hafiz aidan har wa shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wa yanbaghi an yu'tabar bi an yu'tabara bi hali man yaqa'u al ya kamata mutane su lura da halin wanda ainihin karama take faruwa a hannun shi fa in kana mutamassikan bi shari'a in ya mutum ne mai riko da shari'a mujtaniban lil mubiqat yana nisanta sabannin Allah fallazi yadhharu ala yadihi min al karama sai a ce to duk abubuwan da suke faruwa ta hanyar hannun shi to wannan karama ce wa illa in kuwa ba haka ba fa fa huwa sihirun to wannan sihiri ne li annahu yansha'u an ahadi anwa'ihi domin wannan sihiri yana ainihin iya faruwa ta ɗaya daga cikin nau'ukan shi ka i'anatu shayatin kamar taimakawa shaidanu shedanu suna iya taimaka maka in suka ga kai fasiki ne kuma mutane sun ɗauke ka kai salihi ne shi kenan sai ka ainihin magana yanzu yanzu nan kana magana sai ka ɗau buzu sai ka jefa sai ga ya hau kan buzun ya zauna sai a ce ai wane yana jefa buzu yana ainihin abin nan gashi nan a da a can rinin gado local government ne wa kayan bakano ne ka san rinin gado can kusa da gwarzo can ka kama hanyar abin nan kano can gaba da duk in ka zuce gada wata da wane ne can garin rinin gado ba wannan kasuwar tasu ta rinin gado haka za ka ga ranar kasuwar rinin gado ba na manta da ranar laraba kasuwar rinin gado take ce ina kanawa ko haka ne ko yawa kana na gaskiya kenan <laughs> mun fahimci wannan sai ka je sai ka ga wani katon banza an yi mishi wando na sharki wa na garbi shi wandon bai kai kasa ba shi bai tsaya gajeren wando ba irin wandon arna wandon inyamurai an yi mishi jamfa ko kuma an yi mishi ainihin yar shara kato mulmula nan kato za a samu yayi ƙwaryen nono ba gemu ba saje ba komai sai ga ya hau kan soro yana tsalle ana wali zai tashi wali zai tashi ana kiɗa wai wali zai tashi ka gani to menene irin wai to dan ya tashi sai ne tsuntsun ba yana tashi ba to me yasa ba a yi tsuntsun kiɗa an ce wani zai tashi ba kaga matsalar mutane kenan dan wali ya tashi sai ne mutum ya tashi ya fuffuke ya je ya dawo ne me ka karu da shi ba gwamnati zauna ya biya maka farillan alala ba to matsalar mutanen mu kenan wannan babu babu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda yadda lokaci ya taho wannan matsala za mu tattauna akan ta gobe bi isafin domin an zo karshen karatu mafi muhimmanci a cikin sarumul battar shine matsala dangane da aqida duk abin da zai biyo bayan nan sunan shi likitanci dan haka zai zo kawo maka alfasul sadis ibtalu sihiri ya ake bata sihiri to shi ke nan yanzu duk wanda karatun sarimul battar ya kora saboda an ce bokan anguwarsu mushirki ne sai ya dawo halka karatu dan ne dan yanzu za a ce to sihiri iri kaza to gashi